Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da kasancewa tare da ku a sashen mu na watsa labarai da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin na Standard Voice Television inda za mu kawo muku labaran duniya da harshen Hausa. Da farko ga kanunsu. su. rundunar sojojin najeriya ta bayar da tabbacin ta na kare martabar kasar nan ƙungiyoyi a arewacin ƙasar nan sun buƙaci a saka dokar ta ɓace a kan tabarbarewar harkokin tsaro a yankin arewa majalisar dattawa za ta binciki musabbabin fashewar iskan gas a sassa daban-daban na ƙasar nan a fagen kasuwa da masana'antu kuma za ku cewa wata tawaga ta mutane biyar daga jihar borno ta isa garin mina domin duba wurin da aka ware domin kiwon dabbobi sai a labarun kasashen ketare inda za ku ji cewa kasar amurka na fargabar barkewar tarzoma a lokacin zaben shugaban kasar da ke gabatowa yanzu kuma ga cikakkun labarin dundunar mayakan sojojin najeriya ta karbaiwa al'ummar kasar nan tabbacin kudurinta na kiyaye zaman lafiya rayuwar al'umma da kuma kare martabar kasar nan domin ganin mulkin demokuraɗiyya ya tabbata dundunar ta ce a matsayinta na hukumar samar da tsaro tana ci gaba da nuna biyayya ga shugaban kasa kuma kwamandan hafsoshin rundunonin mayakan kasar nan shugaba muhammadu buhari da kuma kundin tsarin mulkin kasar nan haka kuma rundunar mayakan sojojin ta yi gargadi ga duk wani mai shirin yi wa kasar nan zagon kasa da ya kocewa wannan hanya saboda shirye take ta kare kasar nan da kuma mulkin demokradiyya ta kowane hali ta kara cewa kullum shirye take wurin bayarwa duk wata hukuma goyon baya da za ta bukata domin tabbatar da doka da oda tare da magance duk wata matsala da kan iya tasowa Majalisar Dokokin Jihar Zamfara ta fitar da wani kuduri inda ta umarci kwamitinta na harkokin kuɗi da bincike wani zargin karkatar da kuɗaɗe har naira biliyan 37 wanda aka biya jihar a matsayin kuɗin titunan gwamnatin tarayya da tsohuwar gwamnatin jihar a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abdulaziz Yari ta Gina. Ana zargin gwamnatin da ta shuɗe ta gwamna Abdulaziz Yari da laifin karkatar da waɗannan kuɗaɗen. Majalisar ta aina za ta nemi babban bankin Najeriya da bankin UBA da kuma kungiyar gwamnonin kasar nan da su janye dukkan wasu takardun biyan kuɗin har sai ko kwamitin da ta nada ya kammala bincikensa ga wakilinmu nura ibrahim da sura dauke da ƙarin bayani Ƙudurin da Majalisar Dokokin Jihar Zamfara ta ɗauka ya biyo bayan wata bukata da sashen zataswa na gwamnatin jihar ya mika yana neman hanyar da za a bi a hukunce domin dawo da waɗannan kuɗaɗe. Wannan zargin karkatar da kuɗaɗe na ci gaba da jawo hankalin jama'a. Kuma Majalisar Dokokin Jihar ta umarci kwamitinta na harkokin kuɗi tare da wasu 'ya'yan majalisar da aka zaɓa domin gudanar da binciken da su gudanar da aikin tare da gabatar da rahotonsa a cikin sati biyu masu zuwa. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Zamfara Alhaji Nasiru Ma'azu Magarya ya ce waɗannan kuɗaɗen mallakar al'ummar jihar Zamfara ne. Saboda haka ya ce majalisar ba za ta yarda a karkatar da waɗannan kuɗaɗen ta hanyar da bata dace ba. Shugaban kwamitin harkokin kuɗi na majalisar Alhaji Muhammad Jangeru ya yi alƙawarin cewa kwamitin zai gudanar da aikin ba tare da nuna son kai ko wariya ba. Nura Ibrahim Dosara, labaran SBTV. gwamnan jihar sokoto alhaji aminu waziri tambuwal ya bayyana rusasshen rundunar yaƙi da fashi da makami ta sas da kuma wadda ta gaji ta tunan ta kayan fada da yaƙi na musamman wato swat a matsayin dan jimma da dan jimmai gwamna aminu tambar ya yi wannan misali ne a lokacin da yake bikin rantsar da membobin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar sokoto a ranar larabar da ta gabata a gidan gwamnatin jihar da ke birnin sokoto gwamna ya ce duk da cewa tarotsa waccan rundunar da shugaban kasa ya abun ayaba ne bai kamata a ce har an maye gurbinta da wata wadda ita ma tana da nata illoli ba a cikin wannan dan karamin lokaci ya kara da cewa kamata inspector general na 'yan sandan kasan nan ya tuntuɓi 'yan najeriya kan irin gyare-gyaren da suke bukata wanda za a yi amfani su ya ce canza sunan rundunar ba shi ke nuna an samu masura matsalolin da kasar nan ke fuskanta ba ya kuma shawarci shugaba buhari da ya kara yawan jami'an hukumomin tsaro a kasar nan game da ƙungiyoyin arewacin kasar nan wato cng ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta aiwatar da dokar ta ɓaci a kan taɓarɓarar harkokin tsaro a ƙasar musamman a yankin arewacin najeriya mai magana da yawon gamayar ƙungiyoyin alhaji abdulaziz suleiman ya yi wannan kira a lokacin wani taro da ƙungiyar ta gudanar da manema labarai a ranar larabar da ta gabata a birnin abuja yana neman gwamnatin tarayyar da ta ɗauki matakan gaggawa domin magance wannan matsala Alhaji Abdulaziz ya koka da yadda harkar tsaro ta lalace a yankin arewacin yana cewa duk da yawan korafe-korafe daga al'umma wannan yankin hukumomi sun kasa taɓuka komi akan al'amuran ya kuma yi Allah wade da halin mayan mutane da shugabanni waɗanda ya ce sun yi ko oho da yanayin da al'ummar yankin suke ciki a wannan lokaci da suke fama da ibtila'in ayyukan ta'addanci daban-daban da kuma wasu illolin da ke addabar su. a kokarin haɗa kan sassa daban-daban da ke karo da juna a jama'ar apc shugabannin kungiyar a matakin jihohi 36 na kasar nan da kuma yankin babban birnin tarayya sun nuna amincewar su da ayyukan kwamitin wucin gadi na gudanarwa da jam'iyyar na kasa a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar yobe mai malabuni wata takardar bayani daga mataimakin sakataren watsa labarai na jami'ar apc ta kasa mr yakini nabena ta ce shugabannin sun bayyana matsayin nasu ne a ƙarshen wani taro da aka gudanar a tsakanin shugaban wucin gadi na kwamitin jam'iyyar na ƙasa da na ƙungiyar shugabannin jam'iyyar na jihohi alhaji ali bukar dalori wanda kuma ke rike da mukamin shugaban jam'iyyar reshen jihar borno jam'iyyar mai mulkin kasar ta jima tana fama da rikice-rikicen cikin gida a tsakanin magoya bayanta a matakai daban-daban musamman a matakan jihohin kasar nan an yi watsi da dokan nan da ta yarda da shugabancin majalisar sarakuna ya zama na karba-karba a jihar kano a lokacin da gwamnan jihar alhaji abdullahi umar ganduje ya rabta hannu akan wata dokar ta majalisar sarakunan jihar kano ta shekarar 2020 wadda aka yi wa kwaskwarima wanda ya tabbatar da cewa a yanzu sarkin kano alhaji aminu ado bayero shine zai zama shugaban majalisar na dindindin maimakon mukamin ya zagaya a tsakanin mayan sarakunan jihar su biyar kuma gidan shatima wanda ke kusa da fadar sarkin ta kano shine za ya zama sakatariyar majalisar sarakunan kafin a saka dokar hannu akwai masu zaben sarki guda hudu daga kowace masarauta guda biyar da ke a jihar amma a yanzu ya kasance masu zaben sarkin za su zama su biyar daga masarautu biyar na jihar ta kano gwamna abdullahi ganduji ya ce wannan za a kawar da duk wani kalubale da ka iya tasowa a yayin naɗin wani sabon sarki domin samar da yanayin rinjaye a lokacin jefa kuri'ar zaben wanda za a naɗa a matsayin sarki a nan gaba gwamnan jihar borno farfisa baba gana umar zulum ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta tura dukkan jami'an rundunar nan da aka rusa ta yaki da ayyukan fashi da mukami wato sas zuwa yankin arewa maso gabacin ƙasar nan domin taimakawa sojoji a fagen yakin da ake da mayakan kungiyar boko haram gwamnan ya yi wannan kira ne a lokacin da ya karbi bakuncin ministan ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar nan mr ralph arabisola a wata ziyara da kai a jihar borno yana cewa rundunar ta ta bayar da muhimmiyar gudunmawa a cikin wannan yaki da kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram a yankin ya kara da cewa ba wai yana goyon bayan cin zarafin al'umma daga kowace irin hukumar tsaro ba ne amma rundunar ta nuna himma kware wurin samun da tsaro a jihar kuma ta bayar da muhimmiyar gudunmawa ga sojojin Najeriya a fagen yaƙi da mayakan Boko Haram majalisar da ta kasa ta umarci kwamitin ta na harkokin cinikin mafetu da iskan gas da binciken musabbabin afkuwar hatsarin nan na fashewar iskan gas a lokacin da motoci ke dauke da su a sassa daban-daban na kasar nan domin ganin an kawo karshen wannan matsala majalisar ta cimma wannan matsayi ne bayan duba wani kwaduri da sanata solomon olamilekan mai wakiltar mazaɓar lagos ta yamma karkashin jam'iyyar apc ya kawo a gabanta tare da umurtar kwamitin da ya bayyana rahotonsa a cikin sati biyu a ranar 24 ga watan satubar shekarar 2020 ne wata mota dauke da iskan gas ta fashe a tashar shiga motoci ta sele a unguwar ijiya shaga a karamar hukumar mulkin ifako ijaye ta jihar lagos wannan hatsari ya yi sanadiyar raunata mutane sama da 44 tare da lalata gidaje 36 waɗanda suka hada da wata coci da kuma ababen hawa 26 a cikin da'irar mita 300 daga inda fashewar iskan gas din ya afku gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar buɗe dukkan sansanonin horas da matasa masu hidimar ƙasa na karkashin hukumar horas da matasa masu hidimar kasa ta nysc a duk faɗin ƙasar nan ministan harkokin matasa da bunƙasa wasanni na ƙasa mr sunday dare ne ya bayar da sanarwar buɗe sansanonin a cikin wani sako da ya aika ta hanyar shafin na twitter a safiyar ranar alhamis in 15 ga watan oktobar shekarar 2020 sanarwar ta bayyana cewa za a buɗe dukkan sansanonin domin ci gaba da aikin horas da matasan a ranar 10 ga watan nuwamba na shekarar 2020 tare da kiyaye dukkan ƙa'idojin da aka da domin hana yaduwar cutar annobar corona idan masu kallon mu za su yi tuna gwamnatin tarayyar kasar nan ta rufe sansanonin horar da matasan ne a ranar 18 ga watan maris na shekarar 2020 domin daƙile yaduwar cutar annobar corona a kasar ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa wato NUG reshen jihar Zamfara ta ba da sanarwar rasuwar ɗaya daga cikin membobinta Malam Bala Abubakar wanda wakili ne na kamfanin jaridar Triumph. Malam Bala ya rasu ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Katsina bayan ya yi fama da wata doguwar rashin lafiya. shugaban kungiyar reshen jihar zamfara malam abdulrazak bello kaura ya roki allah su subhanahu wa ta'ala da yi wa mamacin sakamako da gidan aljanna kuma ya baiwa iyalansa hakurin juriyar wannan rashi yanzu kuma za mu leƙa fagen kasuwa da masana'antu wata tawaga ta mutane biyar daga jihar borno ta isa birnin minna na jihar nija domin nazarin gandun dajin da aka ware makiyaya domin kiwon dabbobin su ba tare da sun yi yawon kiwo ba wannan dajin da aka ware a jihar nija yana cikin wani shiri na gwamnan jihar abubakar sani bello na bunƙasa aikin kiwon dabbobi da kifi a jihar sakataren gwamnatin jihar nija ahmed ibrahim matani ne da kwamishinan ma'aikatar albarkatun dabbobi da kifi alhaji haruna nuhu duku da kuma sakataren dindindin na ma'aikatar na ma'aikatar dr wasa jonathan ya suka karbi bakuncin wannan tawargar wadda kwamishinan ma'aikatar albarkatun dabbobi da kifi ta jihar borno comrade juliana bitrus ta jagoranta alhaji haruna nuhu ya zagaya da tawargar zuwa sassa na wannan ganin daji na bobi wadda ke cikin yankunan kananan hukumomin mulki na mashegu da na mariga ya kuma jaddada kwadirin gwamnatin abubakar sani bello na mayar da jihar neja wata sabuwar cibiyar samar da nama daga dabbobin da ake kiwo a kasar najeriya ya bayyana wa tawagar cewa gandun dajin na bobi tare da sauran makamantansa na samun kulawar da ya kamata ga gwamnatin jihar tare da haɗin gora abokan hulɗa inda jihar ta zama cikin jihohi biyu na kasar nan da ke samun gudun ruwa daga hukumar abinci ta duniya a nasu tsokacin sakataren dindindin na ma'aikatar albarkatun dabbobi ta jihar neja dr wasa jonathan ya bayyana cewa karkashin wannan shiri na babban bankin najeriya na samar da madarar shanu akwai kamfanoni shida da aka samar wa filaye domin samar da madara mai inganci daga shanun gida waɗanda aka bunƙasa su yanzu kuma za mu a ƙasashen ketare an buƙaci hukumomin da ke kula da gudanar da zaɓen shugaban ƙasar amurka wanda za a gudanar a nan gaba kaɗan da su ƙarfafa al'amuran tsaro domin kaucewa yiwuwar ɓarkewar rikice-rikice da kuma hare-hare akan kafofin yanar gizo a yayin gudanar da zaben wanda za a yi a ranar 3 ga watan nuwamba na shekarar 2020 wannan kira ya fi karfi daga bakin hukumomin jihohin kasar inda wasu daga cikin su ke cewa akwai yiwuwar gangamin batanci daga kasashen ƙetare na iya haifar da matsaloli da dama waɗanda kan iya kai ga tayar da hatar zoma kuma abin da ya fi hakan ma'aikatan ofishin hukumar tsaro ta kare gida a jihar new jersey sun bayyana cewa samun tsaiko wurin sanar da sakamakon zaɓe da kuma sake ƙidari ƙuri'u na iya haifar da zanga-zanga da kuma mamayar ofisoshin zaɓe sauran hukumomin tsaro ma ba a bar su a baya ba wani ɗaukar wannan barazana da muhimmanci musamman bayan hukumar tsaro cikin gida ta fbi ta tarwatsa wani shiri na yangarkwa da gwamnar jam'iyyar democrat ta jihar michigan miss gretchen whitmer haka kuma an zakulo wani shirin wanda ke nuna gwamnan jam'iyyar democrat na jihar virginia mr rap northam a matsayin wanda ke cikin waɗanda za a iya yin garkuwa da su duka-duka nan ma kawo ƙarshen labarin duniya amma na bitar kanunsu rundunar sojojin najeriya ta bayar da tabbacin ƙudurinta na kare martabar ƙasar nan ƙungiyoyi a arewacin ƙasar nan sun buƙaci a saka dokar ta kan akan tabarbarewar harkokin tsaro a yankin arewa majalisar dattawa za ta binciki musabbabin fashewar iskan gas a sassa daban-daban na kasar nan a fagen kasuwa da masana'antu kuma wata tawaga ta mutane biyar daga jihar borno ta isa garin mina domin duba wurin da aka ware domin kiwon dabbobi sai a labarun kasashen ketare kasar amurka na fargabar barkewar tarzoma a lokacin zaben shugaban kasar da ke gabatowa a madadin abokan aiki na a gidan talabijin na standard bridge television da hukumar gudanarwa ta gidan talabijin din sai shugaban sashen watsa labarai da al'amuran da kullum alhaji ibrahim garba tunawa mutuwar na mafara ni lauli sumaila galadima da na fassara na karanto nake muku fatar allah tabbatar mana da alherinsa